يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ƙara الله سبحانه وتعالى subhanahu mai kowa mai komai wanda cikin rahamar ne da ikonsa ya sake ba mu wannan dama na haduwa don ci gaba da karatu cikin wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya samu suna al'adabin mufrat a yau daren 20 kenan ga watan shawwal shekara dubu biyu a shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da 28 da takwas ga watan biyar shekara dubu biyu da da hudu bayan hutun sallah da muka samu ko kan azumi kenan da a ce da fatan Allah mutunci sarki zai karɓa mana ibadun da muka yi ya kuma gafarta mana kurakuranmu wannan shine darasi na 119 a cikin jerin karatun cikin al'adabin mufrad wanda yau za mu tashi a babi na 426 hadisi na 942 babin da al'imamun bukhari alaihi rahmatullahi ya kulla na zama kaman kusan cikamakin waɗancan. hadisan da ya kawo kafin kuma ya kawo wasu hadisai da suke da alaka da maudu'in ya ce babu tasa'u babu da ke bayani akan yin hamma wanda hadisin da zai kawo kusan mun karanta wannan hadisin a wancan karatun da muka yi na ƙarshe ya ce haddasa na abdullahi ibn yusuf abdullahi ibn yusuf shi ne a sinisi قال أخبرنا مالك يتي مالك يا بام الأباري imam malik bin anas imam darul hijra ra'sul muqinin kadirul mutasabbitin ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi na duniya imam malik ibn anas ibn malik ibn abi al-asbari ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda limamu shafi'i alaihi rahmatullah yana cewa idan ja al-khabaru fa malikun duk sanda ake bayani kan hadisai riwayoyi to imamu malik tauraro ne wato da su ake koyi su ake lura da me za su ce game da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ko duk wanda ya san al-imamu malik alaihi rahmatullah na daga cikin abin da ya fice da shi shine girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk wani dalibi na imamu malik ya dangana wa imam malik wannan abin cewa imam malik alaihi rahmatullah yana da girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai su Isma'il bin Abi Uwais akwai su uh, Abu Mus'ab az-Zuhri akwai su Abdullah bin Mutarrif akwai Mutarrif bin Abdullah da yawa daga cikin ɗaliban Imam Malik suna cewa Imam Malik duk sanda ya fito zai karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wanka ya sa riga mai kyau ya taji gashinsa ya zauna ya sanya rawaninsa baya gyara murya baya tofa kaki baya wani abu sai ya zauna yana karantar da hadisai shi ne suke tambayar su me yasa yake wannan abin kafin ya fara karantar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam imam malik yace yake waqiru bihi hadith rasulika sallallahu alaihi wasallam ina wannan ne saboda in girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik ne duk sanda mutane suka zo gurin shi suna son su ganshi sai yace aje a tambaye su shin fatawa suke nema ko hadisai suke nema idan aka ce fatawa suke nema sai ya fita je same su ba tare da ya canza hay'arsa ba idan kawai zai same su ya ba su wanda zai bada ya dawo ciki amma da zarar an ce hadisi za a karantar to zai ce su jira sai ya yi wanka ya sanya riga ya sanya turare an tura gudan da za a yi karatun sannan ya zo na ya karanta da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ɗaya daga cikin ɗaliban sa Khalid Khalid bin eh, Nazar yake cewa wata rana na tambayi Imam Malik alaihi rahmatullahi game da wani abu Imam Malik yana kishin gide yayi ittikafi yace imam malik yana kishin gidan nan sai yace haddathana yahya qala haddathana sa'id ibn al-musayyab sayyiduna yace astaghfirullah astaghfirullah sai dalibin ke tambaya sai me yasa kake istighfari yace ma kana li an uhaddisa bi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaki bai dacewa in karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina kishin gide shi yasa imam malik yake istighfari shine wanda in aka zo majalisinsa imamu malik ibn anas ana karantar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya daga muryarsa imamu malik zai ce masa ugdud min sautik fa inna allaha yaqulu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi rage muryanka saboda Allah yana cewa kada ku ɗaukaka muryanku sama da muryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna raf'a sauti inda hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka raf'i sauti ala sauti rasulillah saboda in ka zo ana karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kana daga muryanka kaman kana daga muryanka ne sama da muryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine imamu malik ibn anas imamu darul hijra bai girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matuka saboda haka wannan shine imamu malik imamu malik ce an al-ala bin abdurrahman bin yaqub ya karbo daga ala bin abdurrahman ibn yaqub yake cewa an abihi daga babansa qala an abi hurairah yace ya karbo daga abu hurairah hafizul umma an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala cewa annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace idza tasa'aba ahadu idan ɗaya daga cikin ku yayi hamma fal falyakzim mastata'a to ya kame gurgudan iko ya kame hamman nan gurgudan iko akwai riwaya da ta zo idza tasa'aba ahadukum fi salat cikin sunan abi dawud cewa idan ɗaya daga cikin ku zai yi hamma a cikin sallah to bal yaqzin mastata'a ya kame gwargwado iko kada ya saki baki ya yi hamma na daga cikin lantuka shine ya sanya hannu akan bakinsa ko kuma zai ya takura kansa sai yadda ba zai fito da hamman ba malamai suke cewa riwayoyin da suka rubuta da yawa sun zo ne ba tare da sun kayyade shi da sallah ba to wato kenan abin ya fi muni a cikin sallah mutum ya yi hamma bai rufe bakinsa ba to amma ko da ba cikin sallah ba ba daidai ba ne mutum san da zai yi hamma ya zama bai rufe bakinsa ba saboda hamma daga shaidan yake sannan imam bukhari ya shiga wani babi ya ce babu man ya kulu labbaika inda aljawab babi na wanda ke cewa labbaika ina ansa kiranka inda aljawab a lokacin da yake ansa kira a ce wani sai ce labbaika wannan yana daga cikin sunoni kamar yadda za mu gani cikin hadisin imam al-bukhari ta haddathana musa bin isma'il wato at-tabuzaki kenan qala haddathana hammam qala an qatadata qatada ibn di'ama as-sadusi qala an anas yake ya karbo daga anas hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala an mu'ad anas ya karbo daga mu'ad bin jabal mu'ad bin jabal ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sanda imam sanda aka yi yakin badar yana kusan shekara 21 ko 20 lokacin da aka yi yakin badar ya halarci akwaba ta farko da ta biyu ya halarci yakin badar da sanda da duk sauran yakuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kafin rasuwansa to da kuma Mu'adh bin Jabal babban sahabi ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da shi yace yuhsharu amama al-ulama yawm al-qiyamah bi raswa za a tare Mu'adh ranar tashin kiyama yana gaba da malamai a ranar tashin kiyama da ko tudu ko tazara wato shine shugaban malami. manzo Allah sallallahu ya ce a'lamu ummati bil halal wal haram mu'az bin jabal cikin al'umma ta wanda fi kowa sanin halal da haram shine mu'az bin jabal wannan mu'az bin jabal malami abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ibnu ummi abd yana cewa kunna nushabbihuhu bi ibrahim alayhi salatu wassalam mukan kwatanta mu'azu bin jabal da annabi ibrahim alaihi salam kana ummatan qanitan lillahi halifan wa lam yakun minal mushrikin cewa shugaba ne kuduwa ne shi mu'azu bin jabal kuma idan kana son ka fahimci girman wannan yabon da abdullahi bin mas'ud yake yi in ka fahimci girman abdullahi bin mas'ud zaka san wane ne mu'azu bin jabal idan abdullahi bin mas'ud wanda annabi ya masa shaidan ilimi shi ma sayyidina umar shi ma da iliminsa yana ce ma abdullahi dan mas'ud kunayyifun a ilman wani taska ne wanda aka cika shi da ilimi abdullahi dan mas'ud to abdullahi dan mas'ud ke ce mu mu'adh bin jabal kunna nushabbihuhu bi ibrahim alayhi salam mukan kwatanta shi da ibrahim alayhi salatu wassalam kaga bai dacewa kenan irin mu'adh bin jabal wani ya ce ba faqihi bane bai san fiqh ba ya raina shi ne yin da neman ya nuna cewa abin da Mu'adh ibn Jabal yayi ba daidai bane bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba masa cewa shi ne shugaban malamai cikin al'umma to Mu'adh ibn Jabal malami ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya karbo Anas ya karbo daga Mu'adh kaga sahabi ne ke karban hadisi daga sahabi dan uwansa قال يتي معاذ بن جبل ياتي انا رديف النبي صلى الله عليه وسلم لا كسنتي ina. manzon Allah sokin ya goyo ni ina goyon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayar muslim yace tsakani na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sirrin dan da ake jingina baya da shi shine kawai abin da ya raba ni da manzon Allah wato nayi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya mu'ad ya kai mu'ad qultu labbaika wa sa'adaik yace sai na ce masa labbaika ina ansa kiranka ya manzon Allah wa sa'adaika kuma ina matuƙar biyayya gare ka tare da fatan samun rahota, ina biyayya gare ka tare da fatan samun rabota shine sa'adaita wanda shi yasa Imam Bukhari ya kulla babin to amma za mu karanta hadisin bukarar shi yace qultu sai na ce labbaika wa sa'adaika thumma qala mithlahu thalatha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan kalmar su uku yace ya Mu'az mu'az sai ce ina ansawa ya rasulullah yace ya mu'az ce ina ansawa ya rasulullah yace ya mu'az ce ina ansawa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mu'az bin jabal ya halarto da hankalinsa abinda za a giya masa wato ana son ya fahimci girman al'amarin da za a karantar da shi kamar yadda wasu manya za ka ji za su kira yaro su uku ce so nawa na kira ka ce so uku ce to ka taurari abin da zan ce maka to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mu'az so uku ko mu'azu kada mu manta shine wanda annabi ya ce masa ya mu'azu inni uhibbuka ya mu'azu ina son ka saboda ka annabi sallallahu alaihi yana karanta sai karanta da mu'azu wani al'amari ne mai girma yace hal tadri ma haqqullahi 'ala shin mu'az ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa qultu la mu'az bin jabal yace ya rasulullahi ban sani ba a riwayar bukhari da muslim cewa ya Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne suka fi sani ni ban sani ba hakkin Allah akan bayansa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqullahi 'ala al-ibad hakkin Allah akan bayi an ya'buduhu shi ne su bauta wa Allah shi kadai wala yushriku bihi shay'a kada su hada wani tare da shi wajen bauta thumma sara sa'ada annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafiya wani dan lokaci fa qala sai ya kara cewa ya mu'an ya kai mu'an qultu labbaika wa sa'adik mu'ad ya ce masa ya rasulullahi ina ansawa kuma na san zan rabota idan na maka biyayya qala annabi sai ya ce masa sallallahu alaihi wasallam hal tadri ma haqqul ibadi ala Allah azza wa jalla shin ko ka san menene haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah mabuwayi mai girma fa'adu da dhalika in har sun gabatar da wancan haƙƙin na Allah wato sun bota masa shi kaɗai ba tare da sun masa shirka ba Allah shi ne Allah ba zai azabtar da su ba Allah yu'adhibahum azaban mukhallada Allah ba zai musu azaban da za su dawwama ciki ba har abada alƙawari ne in ne mutum zai yi tauhidi ya haɗu da Allah da tauhidi to Allah ba zai masa hukuma na har abada ba zai iya yiwa ya cancanci wani abu na azaba a masa azaban ya fito daga wuta amma ba za a yi masa azaba na dindindin ba wanda wannan hadisin kamar yadda muka faɗa hadisi ne mai girma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nausar da Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu game da girman sa wato al'amarin da ya shafi tauhidi al'amari ne mai girman gaske a cikin addinin musulunci shine ma jigo cikin addinin Shi ne gaba cikin addinin musulunci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya tura mu'adh bin jabal zuwa yaman za mu tuna yace yakun awwal ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah ya zama farkon kiran da zaka yi musu mutanen yaman yace zaka je ka samu wasu mutane ne ahlul kitab idan ka same su to karatun farko da zaka musu shine an yuwahhidu Allah kadaita Allah da buta an yashhadu an la ilaha illallah su da cewa babu abin da ya cancanci abota masa da gaskiya sai Allah wannan da shi ake farawa tauhidi shine abin da yake jigo wanda idan mutum ya same shi to ya rabuta in ko ya rasa tauhidi to shi ya riga ya asarin addininsa kuma ya asarin duniya ya yi asarin lahira shi yasa bai dace ba ya zama ana sakaci da al'amarin da ya shafi tauhidi saboda ba a taba samu Allah mafi saki ya yi batun tauhidi ya dauki al'amarin tauhidi ba tare da sassautawa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma haka magabata na kware su ma haka ba taɓa samun waɗanda suke sakaci da tauhidi ba saboda wajibi ne ya zamanto mutane ana kiran su zuwa ga Allah madaukin sarki shi kadai da bauta duk wani wanda zai yi kira ya kira mutane su bauta wa Allah to amma abin bakin ciki a samu wanda yake da'awar musulmi ne shi yayi imani wai da Allah yana bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam amma wai yana kiran mutane su koma kiran wani Allah ko neman taimakon wani Allah wannan abin damuwa ne malami ya kamata ya tada mutane ne da Allah ya kira mutane zuwa ga Allah ya zama Allah kaɗai ake bautawa to amma sanda ya zama to cewa ana cewa a kira wani shehi a nema a gurinsa ana ɗauke mutane daga manzila ta iyyaka na wa iyyaka nasta'in zuwa manzila ta neman taimako gurin wasu wanda ba su da taimakon da za su bada to ba karamin matsala ba ne. kuma idan mutum ya lura da yadda tsarin alkur'ani yadda sigar alkur'ani ya zo za ka ga baki ɗaya Allah ya yi magana ne da tsanantawa a abin da ya shafi tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa an ce masa yi la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin inda za ka haɗa Allah da wani to da za ka kasance cikin da ya haɓasar na amurka ayyukan ka ɗaya za su bushe wala ta kunan min al za ka kasance cikin wanda za su yi asara ka je ka duba cikin suratul eh, an'am ne ko ina ne inda Allah ke magana kan annabi Ibrahim wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim ya kawo jerin annabawa fara da kan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annabi ibrahim ya ce wa habna lahu ishaq wa yaqub ya hada daga ishaq ga yaqub yace kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun kadhalika najil muslimin yace wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa nufa wa kullam faddalna 'ala al-'alamin sannan yace wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wanda waɗannan ba a ma san adadin su ba aba'uhum dhurriyyatuhum ikhwanuhum Allah kadai san adadin su واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم سيتي ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون إن وإن أنبهم قبل كده ذاتي شركة وأيكم قبل كده sun lalace. gaba ɗayansu inda za su yi shirka da Allah Allah zai lalata ayyukansu to ina ga wanda ya zamanto cewa ma ba su ba haka abu ne wanda yake da girma annabi Isa alaihi salatu wasalam duk da manzilan da yake da shi a gurin Allah subhanahu wataala amma saboda ana bauta masa Allah ya san ba shi ya ce su bauta masa ba amma ranar tashin kiyama Allah zai kira shi ce ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah ya isa ɗan maryam kai ne ka umarci mutane ka ce musu su bota maka da kai da mahaifiyarka ku zamanto alloli guda biyu koma bayan Allah Allah fa ya sani amma yayi tawbihi ga waɗanda suke bota masa to wanda ya ce a rika kiran shehu a kira hubbari a je a bota, a yanka ga kaburbura shi me zai ce ma Allah idan Allah ya kira shi Isa alaihi salatu wassalam Allah zai ce a anta qulta lin-nasi takhizuni wa ummiya ilahi min duni قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك على كل شيء شهيد أه؟ إنك على إنك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم bai dacewa in giya musu wani abin da bani da haƙƙin giya musu saboda haka ba abin da na biya musu illa ku bota mani ku bota ma Allah ubangiji na da ubangiji kaga uzurin da ba da kenan hanzarin sa kenan duk ce su bota mini ba to wanda yace a kira malamai a kira annabawa a kira shehunne a je a bota ma wasu shi idan Allah ya tambaye su kai ne kace ma mutane su bota ma malam wani ya zaka wa Allah wani uzuri yake da shi tauhidi ne fa idan Allah madaukin sarki kamar yadda ya faɗa gaba da annabi Isa alaihi salatu wasalam shi ne laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam yace kul fa man yamliku min allahi shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a suna ci Allah ce wa wa'anda suke cewa annabi Isa alaihi salatu wasalam shi ne Allah sun kafirta sannan Allah ya nuna matsayin annabi Isa alaihi salatu wasalam yace wa yake da iko yi wani abu idan Allah ya so ya halakar da annabi Isa da mahaifiyarsa da duk waɗanda suke bayan kasa saboda al'amarin tauhidi ba abin wasa bane da haka wajibi ne ya zama tsohon mutane su zama masu kiyaye tauhidin kada mutum ya bari a lalata masa tauhidi a ce ko ya yana kirayin wani ko ya yana neman agajin wani ko ya yana neman taimakon wani ko ma bayan Allah mutum ya zama ala manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kamar yadda ibnu qayyim al-jawziyya ya rubuta littafin sa madarijus salikin baina iyyaka na'budu baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya zama to ko da yaushe Allah kadai ake bautawa duk abin da ya zama bauta ne kar a ba mu kowa zaka ga manzon Allah sai haka ya tsananta sallallahu alaihi wasallam kan tauhidi mutum ya zo ya ce masha Allah wa shi'ita yace al'atani billahi niddan yace idan Allah ya so kai ma ka so yace a'a zaka sanya ni in zama kishiya ga Allah madaukakin sarki kul masha Allah wahda annabi sallallahu alaihi wasallam baya sassautawa saboda tsare janabar tauhidi shi sa da zama zaka ga duk wanda ke karanta da tauhidi ba kai wargi ba da gaske ake yi saboda haka tauhidin yake zuwa da gaske ake yi shi wani ya taba cewa ina wani malami daya daga cikin malaman mu ke karanta da tauhidi wani yana nan yake cewa wai shi karatun nashi shi gaskiya bai cika ganewa da kyau saboda ba a ta dariya da sauransa a ciki Shi ne wanda wace ana karatun tauhidi ana sa dariya a ciki ai babu dariya cikin al'amarin tauhidi al'amari ne da gaske ake yin shi ba wanda wasa bane saboda mai tsakanin duniya ne da lahira da shiga aljanna da shiga wuta idan mutum ya kuskura tauhidi to ba inda zai je sai wuta to ya shi za a tsaya ana ana mutum dariya lokacin da ake karantar da shi cewa in kai wannan aljanna in ka shiga nan gurin kuma ya san billah nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da mutane hadisi abuwa kidan laifi ko inda suka dawo daga yaƙi suka ga kafirai ga suna suna neman albarka suna rataye ta kubbansu a wani itaciya suna neman albarka wasu mumminne da suke sababbin musulunta suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi suka ce annana za zata anwa, kama lahu zata anwas mu ma ka sanya mana inda zamu rinka samun albarkaci kamar yadda su kafiran da su ma suke da inda suke rataye ta kubba suna neman albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة maganar nan ta tana kama da maganganun da bazu Isra'ila suka giya ma annabi Musa cewa ka sanya mana abin bauta kamar da su ma wancan suke da abin bauta. Ta kai so wani fa'a sako sako da al'amarin tauhidi wannan kawai su ma suna neman albarka ne a gurin wani ba Allah ba. Annabi ce musu abin da kuka faɗa daidai yake da abin da banu Isra'ila suka faɗa suna neman abin bauta kuma bayan su. yan uwa abin da muke kira gare shi a dage wajen fahimtar tauhidi kuma kada ai wasa da shi zuwa gurin bokaye zuwa gurin ɗan tsubu zuwa gurin waɗannan mutanen da ke lalata tauhidi wai saboda neman duniya mutane su kula mutum ba zai samu wani abu ko face abin da Allah ya rubuta masa dan haka mutum ya kokarin yi hirasan tauhidinsa ya zama mai gane tauhidinsa kada ya bari a lalata masa tauhidi Allah ya sa mu dace Allah kuma ya sa mu cika da imani Imam Bukhari ce babu qiyamul rajul bi aqi wannan wani babi ne da ke bayani akan qiyamul rajul mutum ya miƙe tsaye rajul qiyamul rajul mutum ya miƙe tsaye li aqihi madan uwansa wannan wani wata matsala ce wacce zaka samu ana ta ana tattauna ta mutum zai iya miƙewa ma dan uwansa misali dan uwansa ya shigo sai ya miƙe tsaye saboda girmama shi ko ya miƙe tsaye dan ya je tarbo shi ya dawo da shi ya zo da shi ko ya fasa maraba da zuwa menene hukuncin wannan شين إمام البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أقيل قال عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال إن عبد الله بن كعب يتي لن عبد الله بن كعب كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه shine kuma wanda ke jagorantar Ka'ab ɗan Malik hina amiya a lokacin da mahaifinsa ya zama makamu lokacin da ya rasa ganinsa to shi abdullahi bin ka'ab shi ke masa jagora shi ne ɗan jagoransa to shi yake ba da labari yake cewa sami'tu ka'ab bin malik Na ji ka'ab dan malik yuhaddithu hadithahu yana ba da labarinsa hina takhallafa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ghazwati tabuk a lokacin da ya zauna a gida lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yakin tabuka fataballahu alaihi Allah ya masa tuba labarin ka'ab bin malik labari ne ne. hadisi ne mai tsawo sosai wanda ya zo a cikin littafin imam bukhari hadisi ne mai tsawon ke wanda kulasarsa shi ne duk abin da ka samu kanka a ciki duk yanayin da ka samu kanka a ciki yi kokarin yin gaskiya kada ka zama mai karya ne kulasa akwai darussa da dama da malamai suka rubuta suka fito da fawaid a cikin hadisin Ka'ab ibn Malik da yadda bai samu ya je yakin Tabuka ba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya dawo gashi ba wai yana da wani uzuri bane annabi ya je yakin ya dawo yana da lafiya yana da kuzuri, yana da duk wani yanayin da zai fita yakin nan amma saboda taswifi ai zan je zan je zan je zan je haka bai je ba har annabi ya je yakin nan ya dawo to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo dama yakin nan babu wanda bai fita ba sai mata da yara da kuma waɗanda ake tuhumarsu da manafinci su ne waɗanda suka zo na a gida a wannan yaki sai kuma irin su ka'abu bin malik wanda su kuwa an ɗan yi sakaci ne ba a samu an ba har annabi ya je dawo da ya dawo a sallallahu alaihi ya zo na sai mutane suka rinka zuwa suna ba da uzuri wanda yake ai rasulullahi ya rasulullahi aini wallahi kaza da kaza kaza ne ya faru iyali na ne kaza kaza ka mini gafara Allah sai nema za Allah sai rema masa gafara sai ya tafi abu mini malik yace da ni ma ina da yadda zan shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kar yadda ba zai iya ganewa ba amma haka ne ne hakuri na zo na giya masa gaskiya maza Allah yake to shikenan da kai da ɗan uwan nan guda uku da kuka faɗi gaskiya ku je har sai Allah ya yanke hukunci a kan shikenan sai aka kaurace musu har duniyan ta matse su suka wahala bil khulasa dai Allah ya zo ya gafarta musu bayan wasu ɗan kwanaki bayan sun takura sun matsu kuka suke dare da rana banda ka bin malik wanda yake matashin cikin su shi yake yawo amma sauran kuka suke a gida to da Allah ya gafarta musu Allah ya saukar da ayan da ya gafarta musu sai ya zamanto ya ce shi ne ke cewa Allahu alaihi kamar da ta kisa ne kisa ne mai tsawo Allah sai ya musu tuba وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا من الله صلى الله عليه وسلم يتند توبا الله غريم حين صلى صلاة الفجر الوقت الذي أكي صلى الأصباح saboda an ƙaurace musu an samu takunkumi aka ce kada kowa ya sake musu magana kada kowa ya mu'amalance su har matan su sai da kuka ƙaurace musu sai ya zamanto daga su kansu jarabawa ta kai jarabawa ka'ab bin maliki a lokacin sai aka sanar da cewa lalle Allah ya gafarta musu yake fatalaqanin nasu fawjan fawja mutane sai suka rinka zuwa taro taro jama'a jama'a yuhanniuni bit taubati suna mini albishir suna gaishe da ni suna mini murna da tuban da Allah ya yi yaquluna suna cewa litahnika taubatullahi alayka muna maka congratulations game da tuban da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka hatta da kaltun masjida mutane suna masa congratulations hmm? ana masa ta tahni'a kai madalla madalla albishirin mu alhamdulillah Allah ya karbi tuba Allah ya gafarta Allah muku tuba haka aka yi ta zuwa ana samun Ka'ab bin Malik yace hatta da kaltul masjida har sai da shiga cikin masallaci fa idza bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam hawlahunna sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin masallaci sahabbansa suna kewaye da shi فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول طلحة بن عبيد الله ذلك العشرة المبشرون بالجنة سيميك سي يهرول ينا فسرفا ينا دم تتاكوا ينا كمن زي يغدو يزو يساميني شيني محل الشاهد فقام إلي طلحة طلحة سيميك يتاسو زوا غريني يهرول ينا فسرفا wato saboda murna kenan amma mutum ne yana jin daɗi masha Allah Allah ya maku tuba yego ya same ni hatta sofahani wa hanna'ani har ya mini faha, ya sha hannu da ni sannan kuma ya mini murnan tuban da aka yi mini ka'ab dan malik ce, wallahi ma qama ilayya rajulun min al-muhajirin ghayr tunanin sai da Allah babu wani cikin muhajirai da ya tashi ya zo ya same ni fa sallallahu bin umaydillah wala ansaha li talha wannan matsayin kuma ba zan taɓa mantawa wa saluha ba ba zan taɓa mantawa ba yadda ya nuna farin ciki kan Allah ya mini tuba ka ina ai ba zan manta da saluha ba wanda wannan hadisi na daga cikin fa'idojin kamar da nace fa'idoji ne masu yawa malamai ba yi rubuta littattafai akan fa'idojin da ke cikin kisar ka bin Malik to na daga ciki shine idan dan uwanka yana farin ciki kai farin ciki tare da shi idan ko wani abu ya dame shi kai ma ka nuna damuwa ba a mantawa da irin waɗannan a ka duba ya ce cikin muhajirai ga baki ɗayan su babu wanda ya tashi ya goye mini irin gaisu wannan talha ne bin lahi shi kaɗai ya tashi ya zo ya same ni don ya nuna me Don ya nuna farin cikin farin cikin sa so mahallin shahid a nan shi ne kama ilayya ya miƙe zuwa gare ni to kaza, malamai suna bambancewa tsakanin komalahu lahu da koma ilayya da kuma tamassala lahu qa'iman waqi'o'i ne ko surori ne guda uku kanta juna qama lahu wanda imam bukhari ya tarjuma gare shi cewa qiyamur rajul li akhihi wato tuqama lahu kenan shine misali mutum ya shigo ciki sai a miƙe masa kamar yadda misali ɗan firamare suke yi idan malami ya shigo cikin makaranta ko ya shigo cikin aji sai a miƙa ce good morning sa a miƙe qamu lahu nan sun miƙe masa to amma qama ilai shi ne mutum na zuwa sai ka tashi ka je ka same shi ka tashi ka je ka same shi shi ne qama ilai akwai kuma a tamassulu lil insani qiyam shi ne mutum na zaune wani na miƙe a bayansa ko a gefensa ko a gabansa a matsayin girmama shi shi ne a tamassulu lahu qiyaman haka shekul islam ibn taymiya ya fayyace wa'annan a surorin guda to zaka ga imam bukhari ya tarjama sai kuma ya kawo hadisin da ke magana akan alqiyamu ila al-insani mutum ya miƙe wanda malamai sun ce wannan bilittifaki ya halatta idan kaga mutum ya shigo ko aboki ne ko da ake ce masa ne ko bako ne ya shigo ko wanda ya yi tafiya ne sai ka tashi ka miƙe ka je ka same shi dan ka sarbe shi to wannan babu laifi ya halatta kamar da zamu zo ga hadisai suna tabbatar da shi to amma alqiyamu lahu mutum ya miƙe ma dan adam saboda ya shigo ciki wancan shi insha Allah za mu yi bayani akan to yace haddathana Muhammad bin Ar'ara qala haddathana Shurba قال عن سعد بن إبراهيم قال عن أبي أمامة بن سعل بن حنيف قال عن أبي سعيد الخدري قال إن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل فأرسل إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يتي وسم ثاني سن يدد حكم سعد بن معاذ أن ناسا واتو بنو كذا كده ألوكتنا مزاع الله صلى الله عليه وسلم سكي أمان المسلمين bayan an gama yakin handa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya same su aka yi hisari aka tsare su har sai da aka kama su sai aka tambaye su yanzu hukuncin wa kuke so sai suka ce to muna son Sa'ad bin Mu'adh ya wani hukunci saboda kana ganin Sa'ad bin Mu'adh dan Madina ne saboda aka je musu sassauci sai suka zaɓi Sa'ad bin Mu'adh da ya musu hukunci bayan an kama mazajensu da matayen su kenan sai suka ce to Sa'ad bin Mu'adh ya mana hukunci mun yarda da hukuncin sa shine ma'anar anna nasan nazaru ala hukm sa'ad bin mu'az wasu mutane sun yarda da sa'ad bin mu'az ya musu hukunci fa arsala ilai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aika da a kirawo sa'ad bin mu'az fa jaa ala himarin sa'ad bin mu'az sai ya zo yana kan yana kan jaki shi kuma sa'ad a yakin nan na khandak aka halbe shi da kibiya a hannunsa har ya samu wata jijiya a hannunsa wacce ake cewa irkul haya wanda mutum zai iya mutuwa idan aka same shi a irin wannan guri to sa'ad bin mu'adh da ya roki Allah Allah ya bashi wanzuwa na kwanaki in har akwai yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sake da insha in ko babu Allah ya dauki ransa to kafin haka ne kafin Allah ya dauki ransa ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace ku je ku kira sa'ad bin mu'adh saboda an buga masa tanti a cikin masallaci manzon Allah ya ce ku taho da shi sa'ad bin mu'az sai zo akan jakin sa falamma balagha qariban min al-masjid a lokacin da yazo kab da masallaci qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wannan masallacin wani masallaci kenan wani zai tunanin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba masallacin manzo Allah bai sallallahu alaihi wasallam saboda sa'ad bin mu'az tantin sa yana cikin masallacin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suka ce wannan masallacin masallaci ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a lokacin da aka yakin Khandaq inda manzon Allah ya kebe suke sallah to da Sa'ad bin Mu'az ya kai gurin qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce itu khayrahu ku je ku samu mafi alherin ki a wasu riwayoyi komo ila sayyidiku ku tashi ku je ku samu shugaban au sayyidaku fa qala ya sa'ad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kai sa'ad inna haula'i lalle wa'annan mutanen banu quraiza nazalu ala hukmi sun yadda su ce suna son kai ne zaka musu hukunci yanzu sai kai musu hukunci fa qala sa'ad sa'ad bin mu'az sai ce ahkum fihim hukunci na da zan musu an tuktala muqatilatuhum a kashe duk Watus wa tuzba tuhum a kuma ɗauki 'ya'yansu a matsayin bayi fa qala an-nabi sallallahu alaihi Allah sallallahu sai ce hakamta bi hukmillah kai hukunci da hukuncin Allah aw qala bi hukmil malik kai hukunci da hukuncin Allah madaukin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da hukuncin sa yayi daidai saboda yawan zaran da suka ba Musulmi sun nemi su cutar da Musulmi ba sun riga sun an samu tahalu an samu haɗin kai tsakanin su cewa ba za su yaƙi musulmai ba musulmai ba za su yaƙe su ba ba za kuma su bari wasu su yaƙi musulmai ba ta ɓangaren su amma da aka zo za a da ahzab sai suka ga kamar ai lokaci yayi da za a murkushe musulmai sai suka yaudari sai suka sai suka warware alƙawarin da suka yi suka ce to shikenan su babu su babu wani cikin alƙawarin kaga sun so kenan a a halaka musulmai gabaki daya saboda haka da aka samu wannan sai sa'ad bin mu'adh wannan hukunci da aka mahallu shahid a nan gurin shi ma shine mai alkiyamu ilar rajul mutum a miƙe zuwa ga shugaba ba a miƙe masa ba Ya ce yace haddathana Musa bin Isma'il qala haddathana Hammad bin Salama qala an Humayd tawil kenan qala an Anas yace daga Anas ɗin Malik radiyallahu anhu ce kana Anas sai ce ma kana shakhsun Habba ilayhim babu wani mutumin da suka fi soyuwa zuwa gare su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum wanda suka fi so sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam um yace ma kana a habba ilayhi ru'yatan min an-nabi sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda suka fi son ganin sa sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'aw kuma sun kasance idan sun ganshi lam yaqumu ilayhi ba su miƙewa zuwa gare shi lima ya'lamuna min karahiyatihi lidalika saboda sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya san haka to wasu malamai irin shi Muhammad Nasir al-Albani ce wannan lafazin akwai wani abu a ciki cewa lam yaqumu ilayhi ba su miƙewa zuwa gare shi saboda haka ya zo a mafi yawan riwayoyi amma a musnad na abi ya'la da wasu usul ya zo ne a cewa a aikan cewa lam yaqumu lahu ba su miƙewa saboda shi ba su miƙe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da girmama wanda suke maka duk da kaunarsa da suke amma idan ya zo ba su miƙewa lima ya'lamuna min karahiyatihi lidhalika saboda sun san mazan Allah sallallahu alaihi wasallam baya san haka to kaga kenan mafi aula shine zaman to lam yaqumu law ba sa miƙewa ba mazan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah baya san a miƙe masa wanda wannan shine ke tabbatar da hukuncin rashin halaccin a miƙe ma mutum miƙewa ga mutum saboda girmama shi ko saboda karrama shi malamai suna cewa wannan makaruhi ba baya dacewa sai dai wani lokaci akwai zancen da shekul islam ibn taymiya ya kawo a cikin majmu'atul fatawa yake cewa wannan aiwan na cewa mutum ya miƙe ba wani saboda karrama shi ko girmama shi duk da akwai malaman da suke ganin halaccin irin imamun nawawi wasu zan suka na alhafi da wani hadar al'askalani ma suna nuna haka to amma zance mafi karfi shine cewa makaruhi ne to amma ibn taymiya ke cewa idan ya zama cewa shi wanda aka so a miƙe masa din idan ya shigo guri mutum ne wanda bai san da sunnar Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan ba a miƙe masa ba to zai ga kaman an wulaƙanta shi zai ga kaman ba a masa daidai ba to hakan kuma na iya kawo gaba da yankewa da wasu mafasid ibn taymiya yake cewa al'aula a irin wannan yanayi shine a miƙe masa aula a irin wannan yanayi shine a miƙe masa amma mutane da yake mutane da mutunci mutane da suka san Allah waɗanda suke masu tsoron Allah ba za su so irin wannan halin ba kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so to wannan fata wanda ibnu taymiya ya bada yana daga cikin babi na irtikab a qabd dararai cewa yanzu mafsada ne guda biyu akwai masada na samun barna da rashin fahimta idan ba a miƙe ba sannan kuma akwai wannan masada ta miƙewa saboda an saba ma abin da yake aula sai wani kimiyya ke ganin a miƙe din ya fi sauki akan a samu sabani kuma a wannan yanayin da muke ciki yanzu akwai lokacin da za ka samu kanka irin wannan yanayi kila kana kuna guri ne gwamna ya shigo mutane an miƙe tsaye kowa ya miƙe tsaye kai idan ka ce ba za ka miƙe ba to za ka iya samun matsala ko kuma ka je kotu alkali ya shigo kuma kila kai ne da kai za a yi mahukunci ka zo na ka ce kai ba za ka miƙe tsaye ba za a samu matsala to kaga nan gudun za ka yi amfani da irtikabu a dora dorarai ne cewa to shi tun da shi alkali ka'idar su kenan za a miƙe ba shi kenan sai a miƙe ba wai dan ana ganin halaccinsa ba na san wanda ya je nan nda ana pop ana fashion out parade ya ɗauko jallabiyarsa ya saka da ƙina'insa shi balarabe ne daga gaske aka zo ana national anthem aka miƙe tsaye shi kuma karwa kallahu sai ya zona sai to shi ma ya san akwai matsala saboda in an kama shi to ba karamin wahala ne kawai sai ya kama shi bacci yake yi to akwai wani dattijo kusa da shi ya ce dattijo nan da ya rinka taɓa shi yana ah malam ka tashi saboda ya sa akwai matsala ya ga kama shi ya ce bawon Allah na kamar zai kuka yana ha ha malam in mutane da suka kama ka ka tashi ya ce shi kuma sai alkari yake yi amma kaga irin wannan ba sai ka sanya kanka cikin irin wannan ba ba sai ka sanya kanka cikin irin wannan matsin ba wanda la yan bagi lil mu'mini an yuhina nafsa bai dacewa ga mu'mini ya wulakanta kansa to wannan kusan abu ne wanda ke makuri to wanda yake zama haramun shine mutum yana zaune waɗanda ke bayan shi kuma suna miƙe to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sarra an yatamassala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar duk wanda yake yana jin daɗi a ce mutane su tsaya masa su ayu gare shi a miƙe to ya tanadi gurinsa a cikin wuta to kaga duk wanda aka ce ya tanadi gurinsa a cikin wuta to ya aikata haramun ne to daga wannan babban laifi ne shi yasa ibnu taymiya ya ce to wannan ba irin wancan bane wancan alqiyamu lahu ba at-tamakkul lil insani qiyaman bane akwai bambanci wannan babban laifi ne wancan kuma kusan makaruhi ne mutum ya zama ya miƙe ba wani saboda karama shi ko girmama shi kuma dalili kuwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyamin mutane sallah kamar yadda ban sani ba zai zo ya kawo shi ko eh, akwai shi nan gaba cewa annabi sallallahu alaihi ya yi sallah a zaune mutane suna miki a bayan sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ishara da su zauna saboda kada su yi kama da ajamawa wanda suke shugabannin su suna zaune su kuma suna miki saboda haka duk wannan hadisan da suke bayani akan alqiyamu ila al-insani yana nuna halacci ne sannan imam bukhari ya kawo wani hadisi ya ce haddathana muhammad bin al-hakam قال أخبرنا النذر النذر بن شميل قال حدثنا إسرائيل قال أخبرنا ميسرة بن حبيب قال أخبرني المنهال بن عمرو قال حدثتني عائشة بنت طلحة قالت أن عائشة أم المؤمنين يشي عائشة بنت طلحة تاكر قولك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أم عائشة تشي ما رأيت أحدا من الناس ni ban taba ganin wani ba cikin mutane kana ashbaha bin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalaman wajen zance wala hadisan ko wajen bada labari wala jalsatan ko wajen zama min Fatima kama da Fatima irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ban taba ganin wacce take sak kamar manzon Allah ba idan tana magana kai ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan tana ba da labari kai ka ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam idan tana tafiya kai ka ce manzon Allah ne idan ta zauna kai ka ce manzon Allah ne zaman ta da maganar ta da komai na ta irin manzon Allah ne in ji mu na Aisha radiyallahu anha akwai wanda suke kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa irin su Al-Hasan kamar da Anas shi ma ya faɗa yace wanda yake kama da manzon Allah Anas to amma kila Fatima tana ita Aisha tana magana ne akan wanda ya kwashi waɗannan sifofin kamar ki saboda kamanni na fuska baya lazimta kananni wajen tafiya za ka iya samun mutum yana kama da wani a fuskarsa amma idan yana tafiya ba irin tafiyar sa idan yana magana ba irin maganar sa to amma ita ma Fatima radiyallahu anha ta tattaro kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kowace fuska shine ummu Aisha take faɗi take cewa fa qalat wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance idan ya ga Fatima radiyallahu anha qad aqbalat kana zuwa marhaba biha annabi sai maraba da zuwan thumma qama ilaiha annabi sai ya miƙe yana mahaifinta sai ya miƙe zuwa gare ta sai ya sumbunce ta thumma akhadha bi yadiha sai ya rike hannunta fa jaa biha sai ya zo da ita hatta yujlisaha fi ya zaunar da ita a inda ya zauna kaga uban kwarai kenan ko صلى الله عليه وآله وسلم وكانت إذا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما فاطمة تاكسن إذا من الله صلى الله عليه وسلم يزي الشيطة رحبت به إذا ما سيتي مرابا من الله صلى الله عليه وسلم ثم قامت إليه سيتميك إزواج من الله صلى الله عليه وسلم فلا تجرى شيء زوغرن دبا فقبلته إذا ما سيتسمى من الله صلى الله عليه وسلم ummu aisha ce wa innaha dakalat ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi qubida fihi kuma lalle fatima wata rana ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi a wancan rashin lafiyar nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alladhi qubida fihi wanda cikin rashin lafiyar nan ne Allah ya baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farahaba wa qabbalaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maraba da zuwan fatima ya sumbance ta ina rashin lafiyar nan wa asarra ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sirranta wani zance zuwa ga Fatima babu wanda ya ji fa baka Fatima sai ta kuka kuma asarra ilaiha annabi sai ya kare kiranta ya saki giya mata wani zancen da babu wanda ya ji fa dhahikat sai sai dariya fa qultu lin nisa kuma Aisha sai tace sai na giya wa mata wa'anda suke wurin kenan nace in kuntu la ara anna li hadhihi al mar'a fadlan ala nisa'i ani na doka wannan matan tana da falala ne akan mata ga baki daya wato ni na doka ita daban take fa idha hiya min an-nisa sai gashi a cikin ita mace ce kamar sauran matan jimu na Aisha radiyallahu tana ganin Aisha Fatima radiyallahu anha tana da wasu sifofi wanda ba wanda ba mata ba su da shi amma da ta taga tayi kuka kuma ta fashe da da dariya da to wannan ai ita ma kamar sauran matan ne tana da shu'uri baina ma hiya tabki sanda take kuka idan hiya tadhabu sai kuma gashi tana dariya wannan lalle akwai akwai wani abu kenan kuma na Aisha tace fasa altuha sai na tambayi Aisha radiyallahu sai na tambayi Fatima ma qala laki me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya miki qalat sai Fatima tace inni idan labadira in har na baki labarin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mini a sirrance inni idan labadira to wato baki ya rike sirri kenan mun tana da hadisin aliyu a baya ko la takunu madayi abuduran la takunu ujulan madayi abuduran kada ku zama to masu yawan yada labari ba ku da rike sirri kace to idan har zan giya maka abinda idan zan giya miki abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya giya miki ai to na zama ba ni ke rike sirri kenan falamma qubida an-nabi sallallahu alaihi wasallam tace amma lokacin da Allah ya dauki manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai Fatima ta ba mu Aisha labari sai tace asarra ilayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarta mini ne asirce fa qala yace inni mayyitu yace lokacin da zan mutu yayi fa bakaitu wannan shi yasa nayi kuka thumma asarra ilayya sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga ina kuka sai ya kirawo ni sai giya mini yace innaki awwalu ahli biyu luhuqan cikin dangi na cikin iyalai na cikin dan uwana ke ce farko wanda zai fara samu na wanda zai zo baya na ke ce wato wanda zai fara mutuwa cikin aqarib ina ke ce yace fasurirtu bi sai na ji dadin haka wa ne hakan ya burge ni cewa ni ne farko wanda zai koma in samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu qiyamul rajul lil rajul al qa'id saboda mu samu ba babin gaba ki da yace babu da kimar yana akan miƙe qiyamul rajul wani mutum ya tsaya ya miƙe lil rajul al qa'id ga wani mutumin da yake zaune wanda shine at-tamakkul lahu qiyaman kenan shi da yace haddathana abdullah ibn salih قال حدثني الليث قال حدثني أبو الزبير قال عن جابر قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يتم الله Sallallahu alaihi عليه akwai lokacin da ya dan yi kama da rashin lafiya wato ya fado ne akan abun hawa sai ya yi rauni fasallaina wa ra'ahu yace sai muka yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'id annabi na zaune. wa Abu Bakar yusmi'u an-nas takbirahu annabi Abu Bakar yana sanar da mutane yana jiyar da mutane kabbaran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. tunda muryar manzon Allah ba zai kai ga mutane ba sai Abu Bakar ki isar da muryarsa faltafata ilaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai waiwaya zuwa gare mu fara'ana qiyama sai ga muna miƙe annabi ya waiwaya ne zan yi karantar da sahabbansa cewa ya halatta idan mutum ya samu abu cikin sallah ya waiwaya wa illa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin waɗanda ke bayan sa cikin sallah saboda haka wannan yayi ne ta'aliman li ummati fa ashara ilaina da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu muna muna tsaye fa ashara ilaina sai ya mana ishara faqa'adna muka zauna fa sallaina bi salatihi qu'udan muka yi salla da shi muka yi koyi da shi muna zaune falamma sallama da annabi ya sallama ya yi da sallan sa kawai sai ya ce in kittum la taf'alu fi'la farisa wa ru da zan kun kusa ku aikata irin aikin farisawa da rumawa ajamawa kenan waɗanda ba musulmai ba yaqumuna ala mulukihim waɗanda suke tsayuwa akan shugabanninsu wa hum qu'ud alhali shugabanninsu suna zaune fala taf'alu kada ku yi haka itammu bi a'immatikum fi koyi da limamanku in salla qa'iman idan yana salla a tsaye fa sallu qiyaman ku yi salla a tsaye wa in salla qa'idan idan ku yi a zaune fa sallu qu'udan kuma kuyi yi salla a zaune wannan al'amarin lokacin da ya faru a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rauni ne amma kamar yadda al-humaydi ya faɗa kamar yadda imam bukhari ya kawo cikin sahihinsa wannan hadisin an shafe shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo karshen rayuwarsa bai da lafiya ya fito ya jagoranci mutane sallah yana zaune abubakar yana tsaye a gefensa sahabbai suna tsaye a bayansa kuma ya ce wannan shine al'amari na karshe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda ke sallah a bayan limamin da ke sallah a zaune to zai sallah ne a matsayin shi yana tsaye saboda wannan shine a istifa'ansa da ina ji zamu iya tsayawa a nan fata abu da makaranta daidai Allah ba mu ladan shi wanda kuskure da ka mutane sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام نعم نعم saboda tsaro wani eh to idan ya zama so saboda tsaro ne wannan babu laifi wanda akwai uzuri ne amma kuma tsoron ya zama to hakiki ba ta takhayyuli ba tsoron ya zama to eh akwai tsoron daga ce wanda tsayuwa a gurin ana bukatar shi amma idan ba bukatar shi ko a ce saboda in ce. wanda shi wanda ke tsayuwan ma idan da wani abu zai faru kila shi zai fara guduwa wannan ba shi da amfanin tsayuwa za a shiga cikin hannun nan shi eh, eh. eh, wani lokaci yana zuwa haka ba lallai sai akwai aya ko hadisi ba, wannan ta jiri ba ne ko? ba ne akwai abubuwan da eh, mai ake ce ma eh, shu'uri ne wujidani ne kamar misali a ce psychological abu ne psychology ne yanzu wani iya hama sai ga wasu musu ma sun kama hamma wani fitsari yanzu wani bai jin fitsari amma idan wani ce ka ina jin fitsari ta gaji shi ma yana jin fitsari kowa sai kama wannan psychology ne bai da alaka da ko nasi ko wani abu ko a ce harbi a ba wani harbi cikin hamma ba a harban amma Allah ba

mazluma tarka li shay'an idan awadahu Allah khairan min amma abin da aka masa ba kyauta masa ba wai a ce misali a bar guri masallaci a ce to wani ba wanda zai tsaya a nan gudun sai wani ya zo masallacin juma'a a ce sai wani ya zo sannan kuma idan wani ya gona ma a kore shi wannan ba daidai ne. ni gaskiya tsakanin da Allah ban sani ba cikin addini me zai tabbatar da hakan annasirce a ce ko dan wani ya fara zuwa a ce to ne alfarma a bar masa gurin nan har sai ya zo ko da ko bai zo ba ba wanda zai zo na gurin wannan fitar ai da sahabban manzon Allah sai san kowa gaggawa yake yi kuma da garin ka zo in kai lati tsaya inda sahu ya kare kada ma ka zo kana ta neman neman shiga saboda in kai hakan ba ka cutar da mutane da kuma mutumin da ya shigo masallaci in ya zo a latti ya zo a latti in ko ya zo da wuri ya zo na a gurin da ya so duk inda ya so ya zo na ya zo na gurin amma a ita wasu kama gurare ana koran mutane wanda ba ba daidai bane wanda yake son ya zo masallaci ya zauna a gaba to ya zo da wuri wanda kuma ya zo da wuri ya zauna inda ya samu wanda shi ne sai dai idan misali akwai abin da ya shafi tsaro ban sani ba da ake son kila a ba neman kariya ko wani abu wanda kila wani abu ne wanda ya fi karfin ire-iren mu da ban sani ba amma dai bai kamata ba a ce ko ina kawai a ita kama gurare a masallaci ana fadawa ne cikin hani guda biyu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane su samu kamalin guri a cikin masallaci mutum ya ce wannan guri na ne kada kowa ya zo na akun ko da wani ya riga ya ce to guri na ne wannan ba daidai bane ya saba madasan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am eh to kuskure ne eh, ana yi ai to ko da annabi ya ce kada a yi haka an san ana yi ne <laughs> yawa ke shi ne yana nan da ka wannan ba daidai ba ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inda mutane sun san abin da za su samu a sahun farko ba su samu wani hanyar da za a bi ba sai dai a yi ƙura'a su sai su yi ƙura'a kaga ashe kenan babu wani alfarma a ce a bar mawani a bar mawani shine babba shine shi shekaru a'a iyaka ba za a bar yara ƙanana irin wannan su zo su nuna ba shi ne kawai a bayan liman saboda hadisin da yariya ni ulul ahlami mu kuma wannuha to amma banda haka idan aka samu mutane waɗanda suke masu alfarma da sauransu kila ma mahaddacin qur'ani ne zai zo na a guri a kore shi a wannan kuskure ne wani ya sa hula wani ya sa takarda wani ya sa biro wani ya sa wani ya sa tarbi na duka kurakure ne bai dace ba ya kamata a gyara a ji tsoron Allah eh, a ji tsoron Allah wanda zai zo masallaci ya zo da wuri in bai zo da wuri bai tsaya haifin ka hasaffu ilai duk inda sahu ya kare ya tsaya a nan ya sallarsa kaga juma'a mai zuwa in yana zai shiga masallaci sai ya zo da wuri har da khati riqaban nashi annabi ya hana a shigo masallaci ka ga wuri can a gaba sai ka ce dala afwan afwan afwan abu kana bubudawa har sai ka zo ka cutar da mutane nabi ya hana wannan shi na da ya samu dace kuma ya ba mu ikon gyarawa bana. E eh to kaga ai uzuri ne kama shi ya fita zai dawo ko aula bi makali duk wanda yake zaune a guri uzuri ya tashi ya fita ba wai ya bari ya je sabgarta bane a uzuri ne ya fito kamar zai je alwala ko wani abu sannan ya dawo wannan shi ya tantance ya zo a guri inda wani dai zai zo na a gurin nan yana dama yake tashi yana da dama ya tada ji saboda ko aula ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ارحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والقرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله